ايه بابي المعاصي عدو لدود ابتلي الانسان به لا يفارقه العين شي شيكنا ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأرفع وأهله وأرفع الخلق عنده درجات نعم cewar an raba biyu ne su mutane hezbollah حل أكرمه بندونا تو كذلك هزم الشيب أنه ما كتعرف فاصل لناسو أنا سوف يعني فلان أم با وإن لم مقامي أم با وإن لم مقامي وإن سنة فلا لكي تكون كلمة الله هي الأولية وإن تنسوا ما سنبود وتال ليكون كلمة الشيطان هي الأولية هكا أكي إيه أجيبه Ah, na komai ma akwai dai na farko dai wancan ba mala'iku ke taimakon su ba su wayan na magiya Allah sai dai shaɗanu da shaɗanun sa da dubara sa zai tara shi ko wayan nan mutum Allah zai turo da mala'iku da mutane a ciki mutanen kirki Allah zai sa su haɗe Allah ya kawo su agaji daga Allah don dai faɗan da ake magana faɗa ne na gaske sai yi shi kuma sai an samu shahidai a wannan faɗan ma'ana shahidai ɗan samu wanda za su duk yadda za a yi a yi dojin daga fada za a ci gaba da dojin fada ya taso a tsayar da shi mu fada mu ala suna sai zai same mu dole to idan ya same mu dole haka mu ce ba kar kakko yi fasan fada ko kauce daga fada ko kauce ko kauce amma in ta kama ku tsaya a lokacin za a samu taimako amma haka a jajen gwalo faɗa Allah bai taimaka eh? duka haka ai ai daga na ma'ana ke komawa hisi, daga ma'ana baka ga daga wa'azi wa sai a ce in eh, kuka fi karfin su a wa'azi kuka fi su ba sai su sa duka to a nan ma sai ku sa duka to kaga ai abin da ake ake zaton ya aku kada ku zauna a ce faɗa da baki ne ake kamar da aka yaudari mutane a yau a tafi kafofin watsa labarai a je a rubuta a yada duk da ana rubuta akwai za ku kai martaban da ku rubuta a kama da kai da rubutun a yi kata-kata to a lokacin ku ku na ba wai yanzu an wuce faɗa ba a wuce ba an dai kawo zamanin ba daga na bakin nan zai koma sai an yi na jiki sai inda ne za ta kai ku yi karatu ba za a wata karatun ku ba ai ma an kai tunda yanzu yadda ake fada da yan ilhadi ko kun yi karatu kuka tura shi ba su bari sa sai ku biya kuɗi in an tashi sai a sa kasa ɗin haka sai ta shu na sa kwasa sashi da kyau idan ya yi tangaran ku ma yi ne kuna jin su sai su kacce wani abu a farko sai a fasarsa su kafce wani abu a ƙarshe nan ma sai ga maganar ta zo a juye abinda kuke da yawa ba ku samu ba to kaga wata rana za ku ce za ku yi naku to da a ce za ku yi nasara ku yi naku ma a tashoshin duniya ta toshe kashe ku to saboda haka nan kuna nan kuna tafiya daidai kuna shirin kudan gama kuna fada da baki kuna shirin gaban fada kuna fada da baki sai dai ba a farawa fada da gaba sai inda baki ya gagara to dama ko da ta gagara bakin ya gagara za a kai ga fada shikenan to sai abun nan to amma in kuka ga bakin ne kuke da shi ba ku da a ƙasa sai ku kare, ba amfani kai fada da ba za ka ci nasara ba sai an yi muhasaba qabla al-amali muhasaba ba'da al-amali kuma wannan yana nan inda aka shirya shi shi Allah tabaraka wa ta'ala bai sallada wannan makiyin ba wai ina zunubi da shaitan da zunubi ala abdihi al-mu'mini akan bawansa mu'mini alladhi huwa ahabbu makhluqati ilayhi shi ba wa momini shi ne mafi soyuwan halitta gare shi tunda yana cewa da asarar mumini ɗaya shi wani duniya Gaba annabi ana kokowa a kan kaba wannan na kawai shafa ana nema a mutu a kan kaba ce kun ga wannan kaba da ake rububi a kanta momini ya fita aka samu momini mai sunan momini ya fita kaga kuma Allah ya bari muminin nan abu a yi faɗa da shi akwai wanda yake nema akwai wanda yake nema mumini ne a habbul lokaci kaga ya bari an yi faɗa da shi kaga annabi yana gaban mumini dole annabi yana karantarwa yana karantarwa amma ya shirya faɗa a ƙasa daga ran da aka ce za a taka masa burki daga karatu ko shi kenan sai a yauci zai amma an baka kana karatu ina ruwan ka su ki gaba da karatun ka wa huwa ahabbul makhluqati ilayhi Allah bai yi haka nan ba bai sallada wannan akan wannan ba illa li annal jihada ahabba ahabbu shay'in ilayhi ai kun ga tun daga illa ka fa to ka ce wani abu darafin sallah walam yusalli subhanahu hadha al-aduwa ala abdihi al-mu'min alladhi huwa ahabbul makhluqati ilayhi إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه جهاد ذر وتسمعني جيفا قولوا لوان كبار إن درجة دنيا جهادي أحب شيء إليه وآله إن جهادي يد جهادي يفسو يواغ الله حكا إن جهاد نصف يفسو يواغ حكا إن جهادي أرفعه الخلق عنده درجاتي وأقربهم إليه su suka fi kusa da shi su ainihin yan jihadin nan wasu akarabu ilayin wasilatar fa da subhanahu wannan ya saka Allah ya kudura liwa a hazihil har ya kudura tutan wannan yaki ya sami yana so ne a gwabza tsakanin rundunan shaidan da rundunan Allah ai ko ya kamata rundunan Allah ba su ba da kunya ba ba su ba bawa Allah yin ka gudu daga yi sa aka ce duk wanda ya taka daga yaƙi kafiri ne kuma ba zai shiga aljanna ba in dai har mutanen da kawai ba su ninka ko sama da biyu ba in dai dan sun ninka su biyu to duk wanda ya gudu ya fita masu zance ya za mu ba ta kunya ce mutum bai ba ubansa ba kunya ba yaya Allah eh? duk ɗaya bai ba ubansa kunya aboki wannan za ka yi suke ce ah, ina wani suna tafi ana fara da su a haɗina shi ma shiga zai da kunya a ce kana zaune a waje abokan kana fara da su da wani a ciki ce subhanallahi to bale Allah ga rundunan shaidan ga rundunan ta Allah ya kira ta hezbo a yi aran gama da rungudunan shaidan haba mala ya mutu ya shi da wannan fara in ya mutu annan ne ya rasa ai ba rasa komai ba sai ta za ka ga tsofaffi zamanin annabi ina son ya mutu a can gurgu ya zai ce ina son ya mutu a can ana tabbata ka haƙura ina a ya za a haramta min wannan lagunan rundunar allah za su yi faɗa ni kuma to a rundunar wa nake ya mu da ciwo kawai a ce ta huta an gama sabban wata فأقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته دون آمو مهلتونسا ما سلولي to an me yake da suna afwan fa aqada subhanahu liwa hadhihi alharb ko li khulasati makhluqatihi da zababbin halittarsa kafin jikin mutum gaba ke daya inda Allah ke bukata zuciya idza salahat salahat jasad kulluhu wa idza fasadat fasadat sai yasa aka ce shi zuciya ne sarki ba ka kashe dan ma target ɗinsa zuciya ba saboda nan ne inda al'arshin Allah yake a jikin ɗan adam ɗakinsa ne bai zan ganin wani a ciki duk a cikin jikin mutum zuciya ce ɗakin Allah ba nan wurin bai san ga wani mutum a ciki kada ka fa ɗanka a ciki kada ka fa mata a ciki kada ka fa aboki a ciki kada ka fa duniya a ciki ba kowa a zuciya na kai Allah abun da ya halatta ya halattu abun da ya haramta ya haramtu abin da yake so shi ne yake so abin da yake ke shi ne yake ke nan ne wurinsa kada a bashi ran shi gudu wannan mafi soyuwa likhulasati makalokati wa huwa alqal aka ba tuta alladhi mahallu ma'rifatihi zuciya nan ne wurin sanin Allah mahallu mahabbatihi nan ne inda ake son shi a zuciya ake so sani da so amin amalin qulubi wa yi nan ne wurin botansa wal ikhlas nan ne wurin masa wal ikhlas lahu nan ne ake masa ikhlasi saboda haka nan zuciya shine sarki zuciya shine komanda Wata والتوكل don nema dogara ta ke gare shi a zuci ake dogaro da Allah wal inabati ilaihi nan ne ake komawa ga nan ne makoma zuwa gare shi zuciya za ka ita ce da tuta idan zuciya ta gyaro ai salahal jasad kulluhu me yasa aka ce muku son awamu da son kawafu ko son awamu duniya ne kallon halittun da da Allah shi ne zai samu sai na san Allah amma kafi shi Allah ya sani don ta kada baya kallon wannan tarkace na duniya kawai Allah yake hali ya samu shi wurin Allah yake so ya shiga shi ina so ne kusanta daga Allah ya san in ya samu zuwa wurin Allah ko komai ya same shi dindindin abinci ba ta shi yake ba tufafi ba ta shi yake ba dukiya ba ita take ba jama'a ba ta so yake ba shi dai ya da Allah wannan ya samu kenan Tun karatu na shiga cikin karatu sai ka ɗauki da wannan da wancan da nan muktasar duk da abu ɗaya kewa za ka ga inda za ka cikakken nazari a nan kai cikakken nazari a nan kai cikakken nazari za ka da sun haɗe sun sarƙo sun yi ƙarfi fa wallahu hadal hadhihi sai Allah ya kora wa zuciya lamarin wannan yaki bai kamata mutum ya gudu daga nan ba to ta ina ma zai gudu ai bai kamata bai halatta ba wa ayyadahu yazo ya karfafi wannan zuciyan bi jundin min al aka turo rundunoni na mala'iku sai dai kullum abin da wannan runduna ta Allah aka turo ta abin da ba ta so ka afafa mai gidansu ka afafa wa Allah ana saba wa Allah rundunar Allah za ta koma kuma da su zai taka ta kayan sai koma a bakko da dubara shi isa ka gaba yahuda ya hango ya je kwai na mutane sun yi karatu suka gano mataron yadda haka take lagon musulmi ba yadda za ka musulmi ka karya shi kawai ta hanyar sabo yana barin Allah ya koma sabon Allah ka same shi kawai kamawa za ka yi yadda ka san abawa dabba ne ya ci da shi za kama shi da hannu ƙarfin mutum ƙarfin zuciya ƙarfin mutum jin Allah daga inda aka saba Allah malakai su zai kawo su sai za ka ga ai su biyo ta nan su biyo ta nan su biyo ta nan su biyo ta nan yin ya yi tunani masu yaci sai dai Allah tsina tunani nan nashi amma kaddara ne sun ba sai da kai fakarta yace ya yi nazarin musulunci gaba ɗaya ciki da bai wato musulunci na da sulke duk wata wuta da za ku yayyafa wa musulunci bai rushe ba sai dai hanya biyu imma a shiga ciki a ɗabo ‘ya'yansu da za su rusa kansu da kansu wa imma a biyo ta mata sulke da aka yi da shi ta ɓangaren mata yana da rauni-rauni in aka ci gaba da lugudan harsashi a kansu zai rushe to ka dubi fa lugudansu duk kasar da suka kama da baki ɗato babban abun da za a fitar dole ya makarantar yan mata a kai musu kayan kwalliyar duniyar nan a tsora su a yi musu gatan duniyar nan shi kenan ya bukatar zuwa kana amma mai bin Allah duk ba zai biyu a yanzu abun da za a yi a haɗa sulkanku a sa hijabi a sa niƙabi a ware mata daga gefe-gefe za daga gaba-gaba a ci gaba da zama haka da haka za a iya sha amma aka kula an gaba mala'iku sun fice an bar mutane da dubararsu don haka nan sai aka ba wa zuciya amra hazal hadhihi al ko ayyadahu ya taimaki zuciyar nan bijundin min al mala'ikati لا يفارقونه shine Allah ya faɗi a له مؤكبات من بين min شي انهم shi كوشي zuciya ko shi yana da masu bibiya gaba gare shi akibu wa'ina su zo wa'ina su tafi yanzu a sallah asubahin nan wanda suka kwana da koma wanda za su wuni da mu shigo sau kuma za su tafi wanda suka sauka yanzu za su tafi lokacin sallar asar masu kwana da buwa su zo haka suke bin kowa an ware wa kowa nashi mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi na min amrillahi suna kare su daga lamarin ba a yu'aqibu ba'dhum ba. na ku yaƙubu ku yaƙubu na haka ne haka eh? a shiru ake ya kai ne baka gyara ba ka gyara ya ake bu ne ba yaƙubu ba ne ba ya ake bu ba da zuhun ba ba sashen su na bin sashi haka suke zuwa daki-daki kullama zahaba badalun ja'a badalun akhar duk lokacin da badali ya tafi sai wani badalin ya iso yasbitunahu wa ya'murunahu bil khairi suna masu tabbatar da zuciyar nan suna saka mata nutsuwa suna umartansa da alkhairi shine za ga suna sadakarwa suna saitawa suna saita musu ittaqullaha yu'allimukum Allah ba karatu da rubutu za a koya maka ba a a fahimtar nassosi sai kaga ka karanta nassi fa'idan da ka samu kaɗan ne wani ya karanta nasa sai ka ga ya fitar da dubbannin fa'idodi saboda ya fi ka takawa wa ya hu suna kwaɗaitar da shi alaihi hudu na hu bi karamatin lahi suna masa alƙawarin Allah zai karama shi Allah zai ɗaukaka shi wa yusbirunahu suna karfafa masa gwiwa suna haƙurantar da shi wa da inna ma huwa sabar sa wannan dan abun da kake cikin da awa ba kullum fada tsananin fada awa daya wanda da zaka ga yayi kafa sabar sa haƙuri awa ne wa qad sarhata rahatal abad ta huta hutun abada summa amaddahu subhanahu daga nan Allah ya taimakawa shi wannan zuciyar bijundin akhar da wani rundunan bin wahayihi wa kalami wancan zallan duk da ake magana runduna ce ta mala'iku a ayance suna nan suna kare mutum da duk wani abu so ga wata runduna kuma daban min wahayi wa kalamihi an taimake shi da fuhan an taimake shi da sirrin eh, sirrin shekaru da sirrin kaza shi ya san sirrin su ba san sirrinsa ba min wahayi wa kalamihi don alqur'ani ba ƙarami babban madadi ne yadda ka ga mala'ikun can kuma suna sama da mala'ikun domin mala'iku sare ka zai shi ka qur'ani zai nuna maka ga hanya ga sai فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ko babu asararre a duniya gaba ɗaya irin wanda bai san alkurani ba wanda ya rasa ilimin addini wanda mutum ya yi asara ya taɓe iyakar taɓewa tsada a ilimin hanya a ilimin ruwa a ilimin sararin samaniya ilimi tsari tarbiya na cikin alkur'ani fa arsala ilayhi rasulahu wa anzala ilayhi kitabahu fasdada quwwatan ila quwwati ya dada karfi zuwa ga sa wa madadan ila madadihi wa udda ila uddatihi da tanazi zuwa ga sa. wa amaddahu ma'a zalika ya daɗa taimakonsa bayan nan wannan taimako ne kaga taimakon mala'iku taimakon ilimi da na uku aka ba shi taimakon bilafali kirga a je mana al'akalu wazirar laho shi ne mataimakinsa shi ne tamkar ministan ba an ba da sarauta ba wa aka ba tuta zuciya sai aka aka yi wa zuciya minista shirewa hankali shi ke daɗa ma zuciyar nan wazirar lahu wa mutabbiran mai gudanar masa shi zai hango masa wannan zai zama da kyau wancan zai zama hadari wannan ko kayan nasara yanzu gaba za ta rushe wannan shi ne ga inda ka zo ka tuna ga inda ka baro ka tuna ga inda za ka je ga kaza a can ga menene a kaza ga yadda za ka wa kaza haɗa akal shi ne waziri Wabil ma'arifa ma'arifati sai aka taimake shi da ilimi na biyu ke ko al ma'arifa shi ma ka za masa alama mushiratan alaihi shi ke ba shi shawara kaga zuciya an ba shi ilimi shi ne shi to kan ko kena shi mutum a rayuwarsa a duniya dole ya san addini dole ya san ilimin addini saboda ka shi zai ba shi shawara na sai haka daho shi zai tsantsanta masa abin nan me ba ka shawara zai ba ka shawara wannan ce kaza kaza kaza wannan ce ma kaza kaza kaza duk ka ji kawo mun kai ma kaza kaza kai ma kawo kaza kaza ka tara su sai kai amfani da ilimin ka shi ne zai baka mai shawara mai baka shawara na ƙarshe biyu kenan wa bil imani sai aka taimake shi da imani nawa shi imani musu lahu shi ke tsaye shi ke zai shi ke ba mutum balance a tsayuwansa imani shi ne ke da'ama mutum ke tsayar da shi ba zai faɗi ba wa mu'ayyidan wa nasiran guda nawa kenan uku na ɗaya an bai shi sai kun karanta sai kun duba na biyu ma'arifa shi kuma ya aikinsa ne ba da shawara na ƙarshe shi karanta ba kuje tun da na rufe littafi ne za a haɗa wannan rundunan komanda janar gaba ci ɗaya a zuciya daga nan ne ba shi shawara hankali a ah. ma'arifa da fa shi ne hankali na ƙarshe ne ƙarfafa masa gwiwa ba zai taɓa ja da baya ba yana ke koma imani ba yadda za a yi mai imani samu tsoro in dai misalin kana da yawan tsoro ya ƙare ba maganan mutum ya zame ba maganan ja da baya sai dai kara gaba ko a mutu kayan sabuwar ya kai ya karfafi wancan sarki da ya kiri shi kuma kashi fallahu an haƙiƙatar amri shi ne ke nuna masa gaskiyar lamarin hatta ka an koyo a yi wa abdullahu ta'ala tamkar yana kallon abin da Allah ya alkawari. auliyahu waliyansa wa hizbahu ala ala jihadi adaihi to da kana ne shi kuma ke tabbatar masa abinda duk yake yana ne ala basirati inda zai je ina yana kan ala basirati sai ko wanda ya san ga tabbas ga inda zai je yana da ne da ba magana da wa ba magana wannan zaka bashi kuɗi ko ce komai ba ya wuce kuɗi wannan za ka kawo masa mulki har ya kalle ka kai ne da mulki ka du da kayanka wannan za ka kawo masa mata ha ba kai ma sai ka koma da kayanka zai na annabi sai an tun da hadiyatikum tafrahu ai ka ga magana ne wanda wanda ya samu ya ce ko ne ku damu da rodamin ku amma da lokaci ba kawai ku yi mana kaza ku kuma ku gani Allah ka ba mu imani malan izza na alqur'ani shi sa Allah ce lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina lakin al munafiqina la yafqahu munafiqi an yi asara munafiqi an tabi fal aqalu yudabbiru amra jayshihi an kuma farko ko guda biyar ne hankali shi ke tafiyar da tsare-tsaren rundunar zuciya wal ma'arifatu tasna'u lahu umurul harbi sai ba shawara shi ke tsara masa harkokin yaƙi wa asbabiha wa mawadi'iha allaiqatu biha wal imanu yuthabbituhu imani da tabbatar da shi ko yuqawihi ko yusabbiruhu wal yaqinu yaqdamu bihi yaqini ke tura shi gaba wa ya hamalu bihi ainihin hamalatin wa ya hamalu bihi hamalatin yana kashi ina kai har-harar sadiqa to ai nan za a haƙura